daidai da 23 ga watan Afril shekara ta da sha uku. A ci gaba da karatun littafin Ahkamul Jana'iz, dirasatun fikahiyatun jadida na fadilata Sheikh Muhammad Hassan Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. idan ba manta ba muna ƙarƙashin gaba ne da malam yake mana bayani akan alamomin da ke nuni akan cewa mamaciwa ne ya samu kyakkyawan cikawa mana idan aka samu ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ko dukkanin alamomin ma sun tabbata ga wani daga cikin ‘yan uwa da Allah madaukin sarki ya yi cikawa to ana cewa wannan ya samu kyakkyawan cikawa da shaidar annabi wannan bayanai in ba annabi ne ya yi ba ba wanda ya isa yi shi kuma idan wannan abin ya faru to kuma ba ka da yadda ka iya ka ce na ɗan aljanna ne sai dai ka ce ana sa ran wane ya samu kyakkyawan cikawa malam zai zo ya mana waɗannan bayanai baki ɗaya da izinin Allah kuma a har kullum su ake al'umman musulmi su zama suna da kyakkyawan ladabi tsakaninsu da mahalicinsu idan ya zama mutane suna yanke hukunci a madadin Allah kai tsaye to wannan zai jefa su cikin haɗari wanda kuma wannan ba daidai ba ne allah madaukin sarki ya sa mu dace tumala ya kawo mana bayanai masu ɗimbin yawa a inda su waɗannan bayanan malin yana bayyana mana cewa idan mutum ya mutu akan wani abu to akan wannan abin za a tada shi to shi sa yanzu da kake raye sai malai yake maka nasiha da cewa kakka yaudaru da cewa kai mai yawan aiki ne kana kula da sallan jam'i sallolin na filfilu da kafin da bayan salloli duk baka wasa da su kana kiyaye azumin taɓawo'e kana sadaka kana bin iyaye kana sadar da zumunta kana abubuwa dai ga sunan masu ɗimbin yawa to mala ce, kada wannan ya rude ka kai fatan Allah madaukin sarki ya sa mutuwanka ta same ka kana wannan ayyukan kirki kuma waɗannan ayyukan kirki su zama kana yin su ne don Allah ma'ana ya zama sun abutaci ikhlasi haka mala ya ce kakka yaudaro da cewa kai malami ne kai mai ilimi ne kai masani ne idan ka yaudar da wannan to ƙarshen ta wannan abin da kake ji tattare da kai cewa kai hamshaki ne babban masani ne ya sa ma talala wanda za ka zame ka hallaka haka kada ka rika tunanin kai ai mai bin Allah ne ba ka ƙarya ba ka saba alkawari ba ka cin amana ba ka zina ba ka luwa maɗugo ba kwa gulma ba kwa annamimanci ba kwa abubuwa da yawa wanda shari'a ta hana kuma duk abin da shari'a ta ce mara ba da shi ko kuna ya aikata wannan abin to wannan ma kai ya ruɗe ka ka dage wajen aikata ayyukan kirke da nisantan mugayen ayyuka da yi Allah biyayya da neman ilimi da karantar da ilimin sai kuma ka raka roƙon Allah madaukin sarki ya sa mutuwanka ya girshe ka a kan haka domin ya tabbata a hadithi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa innar rajula la ya'malu zaman mutum zai zo yana aiki tsawon zamani mala ya ce zamanin tsawilin tsawon zamani shekara da shekaru auro-auro banda aikin kirki ba abin da yake yi kuma yana wannan aiki ne bi amali halal janna da aiki irin aikin 'yan aljanna fi ma yabdulin nas cikin abin da yake bayyana ga mutane cewa kunga aikin da wane yake yi tofa suna daga cikin ayyukan aljanna muddin aka gwama wannan abin da nasoshin alkur'ani da sunna to aikin nashi ya tabbata a haka biko alaihi kitab. ana nan sai rubutun asali na farko can da Allah maɗaukin sarki ya sa mala'ikan mahaifa ya yi. cewa wana ɗan aljanna ne ko ɗan wuta ne to idan aka yi rashin sa'a cewa wani an karta cewa ɗan wuta ne to sai wancan rubutun da aka yi cewa wuta zai shiga sai tasiri akan imanin shi akan aikin da yake yi sai ya koma fa ya amalu bi amali ahalin nari sai kuma ya koma ya aiki irin na 'yan wuta fa ya sai kuma ya shiga wutan Wa'innan rajila rajula la ya'malu zaman tawil haka za a sa mutum yana aiki zamani mai tsawo bi amali ahalin na, da aiki irin ayyuka na 'yan wuta fi ma yabdun nas cikin abin da mutane suke iya hararowa su cewa aikin da wane yake a mahanga ta shari'a ta wannan aiki ne irin na 'yan wuta hatta ma ya kunu bainahu wa bainaha illa zira sai ya zama tazaran da zai zama tsakanin shi da shiga wutan nan bai wuce ɗan taƙi kamar zira'i ba fayas biko alaihi kitab, sai wancan rubutu nashi na asali sai tasiri faya amalu bi aljanna sai kuma ya komo ya ci gaba da aiki irin na 'yan aljanna faya da sai kuma ya shiga wannan aljannar shi sa daga mujarradin kallon mutum na aiki ba ka yanke mai hukunci ka ce wane ɗan aljanna ne ko wane ɗan wuta ne domin wane da kake mai kallon banza zai yiwu Allah maɗaukin sarki a rubutu na cancan azal an rubuta cewa ɗan aljanna ne kuma a bisa ƙaddara na Allah Allah ya ƙaddari cewa ƙarshen rayuwar shi zai canza ya komo ya aikata ayyuka na kwarai kuma ya shiga aljanna to kun ga idan haka ne mutum sai ya zo ya taka tsantsan kai da kake ayyuka na kirki mai yiwa kuma Allah maɗaukin sarki bai ƙaddara za ka ci moriyansu ba. Annabi ya ba da labarin wani bawan Allah, mutumin kirki mai aikata ayyuka na ƙwarai, da yake ciɗar da aikin wani wanda wannan gwani ne wajen saban Allah sai shi wancan mutumi mutumin kirki sai yake ce ma wancan kai Allah maɗaukin sarki ba zai gafarta ma wani ba saboda ya ga irin girma da nauyi da burin ƙasan mugun abin da yake aikatawa sai Allah maɗaukin sarki ya yi annabi wahayi cewa manin ladi ya ta'ala alayya wane ne yake rantsuwa wa ke cika baki yake yankewa a kanmu cewa musa Allah ba za mu gafarta mawana ba to faƙa daga farto lahu sai Allah ya ce wannan mutum ɗin na gafarta mashi kai kuma da ke cika bakin cewa wane kaza kaza Allah ya ce ya ɓata aikin wani hadisi muslim ya ruwaito shi wannan ko ba dalili ne da hujja ga waɗanda ke saɓan Allah za su riƙe gam ce ka gani ai mun gode ma Allah zai yi ma mai ta tsiya ta ku iri-iri tsiyanmu ya kai tsiya in Allah maɗaukin sarki ya ƙaddari su ‘yan aljanna ne to ai ana nan kawai za su komo za su aikata aikin aljannan kuma su shiga aljannan ba wata matsala saboda haka yanzu ba sai sun zama wasu kawai su ci gaba daga inda suke domin ai ba wanda ya san ɗan aljanna wannan yana daga cikin tunanin da ya shiga zuciyan wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da annabi yi wancan bayani sai suka ce to ya rasulallah yaucin da Allah maɗaukin sarki ya riga ya gama yanke ‘yan aljanna ga su an halicce su aljannan za su shiga, ‘yan wata kuma Allah maɗaukin sarki ya riga ya yanke shawara cewa wutan za su shiga, ‘yan aljanna aljanna ‘yan wuta ‘yan wuta turren gini turren zane, to mal'amal, me amfanin aikin da muke ba dare ba rana. idan mutum rubutun farko ya zama ɗan aljanna ne to ai aljannan zai shiga in ya zama ɗan wuta ne to ai wutan zai shiga komin aikin shi ko rashin aikin shi kun gane hikima da fahimta da bayanin da suke da shi ko ne sai Allah maɗaukin sarki ya saukar ma annabi aya cewa duk mutumin da ya zama ɗan aljanna ne to Allah maɗaukin sarki zai sauwaƙe mashi aikata ayyukan aljannan yatayi ya mutu kuma akan haka sai ya shiga aljanna ba tare da matsala ba mun gano wannan da kyau ko wanda kuma ya zama ɗan wuta ne to shi kuma Allah maɗaukin sarki zai sauwaƙe mai aiki irin na ‘yan wuta zai zama bai ganin aikin na da wahala sai ta yi shi ne Allah ya saukar da idan ya gasha wannan hari idan ta jalla wa ma khalaqa dhakara wal untha inna sa'ayakum lashatta Allah madaukin sarki ya rantse da dare a lokacin da ya rufa da duhu ya rantse da yini a lokacin da hasken yinin ya bayyana sai Allah maɗaukin sarki ce halittan namiji da halittan mace Allah maɗaukin sarki bai raba ya tantance ya ƙayyade halittan wane kaza halittan wance kaza ba sai don ya tabbatar da inna sa'ayakum la shatta ayyukanku daban-daban ne aikin mace daban aikin namiji daban yadda ka san dare daban yanayin shi daban aikin dare daban haka yini yake daban yanayin shi daban aikin yini kuma daban to hakan namiji da mace inna sa'ayakum la shatta Allah maraukin sarki bai hada aikin ba shi yasa mai kokarin cewa wai aikin da namiji zai mace ma za ta iya to shi Allah ya ce in dai halittan shi ne da ya yi inna sa'ayakum la shatta wanda yake ganin zai iya yi to ya nashi mutanen sai ya nashi namijin ya nashi macen sai kuma ya ba su aikin da kowanne zai iya yi Jam'a kowa ya samu natsuwa kada kafirai su rika wasa da tunaninku kun gano wannan da kyau ko Allah ya gaya mana cewa su kafiran nan waddu law takfuru kama kafaru su sun yi gurin da za ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce fata ko nuna sawa'a sai ku zama ku da su da ɗaya ne mun gano wannan da kyau ku suna muku hassadan wannan imanin da kuka yi sai kun yi taka tsantsan ina fatan mun gano wannan da kyau to sai Allah maɗaukin sarki sai ke cewa fa amma man a'ata wattaqa kaga wanda ya ɗibi dukiyan shi ya ba da sadaka ya fitar da zakka ya ba da taimako ya agaza ma addini da al'umma da duk mutumin da ke da bukata sannan kuma ya ji tsoron Allah waɗannan ayyuka baki ɗaya ya yi su ne domin neman yardan mai duka wasaddaka bil husna kuma ya gazgata sakamakon da Allah maɗaukin sarki yake mai mai irin wannan aiki da cewa aljanna ce sai Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra Allah zai sauwaƙe mai sassauƙan ayyuka da zai riƙa har ya cimma wancan abin da ya gazgata kuma yake aiki don ya samu sakamako da ita. Kenan in kun fahimci wannan da kyau, mutumin da duk yake aiki saboda Allah maɗaukin sarki ya yi umarni da a wannan aikin, kuma ya cika zuciyan shi da tsoron Allah da taka tsantsan wajen bin Allah kuma yana aikin ne domin ya Allah kuma ya gazgata ranar kiyama da sakamakon da Allah yake a ran tashin alkiyamar sai Allah maɗaukin sarki ya ce za mu sauwaƙe mai duk abin da zai yi rika samun cikin sauƙi babu kunci babu damuwa sai ke cewa amma man bakhila wastaghna mutumin da shi kuma yi rowa ya nemi ya wadatu da abin da Allah Maɗaukin sarki ya hore mai kuma ya umarce shi da ya ce makama bayan Allah sai da ya tattare wannan yake ganin shi ina ba zai ɗibi dukiya ya bada a karan banza ba abun mamaki irin abin da wai yanzu ake tabin mutane wai wane ka daina taimaka masu wane ai taimaka masu suke sa suke raina mutane wannan taimakon da kike masu ai ga kaza ga kaza barka ji inda wannan mutumin yake son ya kai ka kaga dai masu ɗiba su bayar Allah ya ce fasanu yassiruhu lil yusra duk abin da ya taso mai rayuwan shi da addinin shi da komi Allah zai sauwake mai zuwa ga sauƙi. to amma kai wanda wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna kuma ya ƙaryata kalman shahada ya ƙaryata ranar lahira ya ƙaryata sakamakon aljanna ko bakinka ya fito ya ce ƙarya ne ko ba ya fito ya ce ƙarya ba ne aikinka da tunaninka na zuci da Allah ke hange wannan shi zai tabbatar da abin da kake a kan shi kun gano wannan da kyau ku sai ce ya yassiruhu lil usra Allah ya ce lalle wannan za mu sauwake mai zai shiga wani irin ƙuncin rayuwa wani irin wahala zai mutu a tozarce kuma zai je ya samu tozarci mafi girma a ranar lahira shi yasa duk wanda ya zama marowaci yake ganin cewa ruwan shi za ta fishe shi shi ba sai ya taimaki a ba to wannan ya kaɗe ya shiga uku ya lalace wa ma yugni anhu maluhu iza taradda Allah maɗaukin sarki ce wannan dukiyan da yake tinƙahu yake cika baki da ita to ba za ta tsinana mai komi ba lokacin da zai gangara wutan nama? a lokacin da ran shi ya zo fita makoshin shi waɗannan dukiyan da yake tunƙaho ya tara ba abin da za su tsinana mashi shi sa ka daina ɓata ma kanka lokaci wai ai ka tara dukiya ka bi ka tattare ai in har kana da dukiya za ka samu sauƙin yanayi kana ɓata ma kanka lokaci ne in Allah ya ga dama sai ya saukar maka da laluran da wannan dukiyan ta ci ta kare ba ta maganin laluran ba ko kuma Allah maɗaukin sarki ya bakka da laluran kuma ka kasa taɓa dukiyar ko ga kan lafiya lau Allah ya sa ma wani naka laluran da dukiyar taka sai ta kare maga ga yadda za ka yi ba abin da ta tsinana maka shi sa ruwa ba abin gari ba ne ka ɗiba ka bayar sadaka ba ta taɓa tauye dukiya ba amma in za ka ba da sadaka ka kallo wani irin aiki za a yi me manufan aikin domin diyan da aiki ya zama kyakkyawa in manufan shi ya zama mummuna in ka sa dukiyanka a ciki ka jefa kan ga cikin fitina a lahira shine sai Allah maɗaukin sarki ce inna alaina inna alaina wa inna lana lal wal'ula, fa'anzartukum naran talabba. Allah ce, kun ga gare mu ne duk wata shirya take, shirya ta Allah ce, laisa alaika hudahu, shiryar da mutane shiryansu ba hannunka yake ba, walakin nan lahayi man ya sha, sai dai Allah yana shiryar da wanda ya so ne. Mun gano wannan da kyau ko? Shi ya ce, Inna alaina lalhuda. in kana neman shiriya ingantacciya nagartacciyar shiriya to ka bi Allah madaukin sarki ka ba abin da Allah madaukin sarki yake so to za ka samu shiriya mai kyau wa inna lana lal akhirata wal ula Allah ya ce duniyar da lahiran duk tashi ce in ka bi shi sai ya baka duniyar kuma ya hada ma da lahirar in ya ga dama ya hana ka duniya ya baka lahira in ya ga dama ya hana ka duka yi batan bakatantan ba duniyan ba lahiran domin inna allaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa liman yuhibbu Allah madaukin sarki yana ba da duniya ga wanda yake so yana ba da duniya ga wanda baya so amma kun ga imani da ake cin moriyan shi a lahira to Allah madaukin sarki bai ba kowa sai wanda yake shiri da shi kuma yake so sai ce fa anzartukum Allah ce ina jan muku kunni dangane da naran talazza wata irin wuta mai haɓaka mai ruruwa mai balbala mai ke maganin wannan bala'in wutan shine dole ne mutum ya rika sadaka kuma ya sa tsoron Allah mun gano wannan da kyau ko fa amma man a'ata wattaka sai ce wannan wuta mai babbaka la yaslaha illal ashka ba wanda yake shiganta sai matsiyacin lahira alladhi kazzaba wa tawalla wanda ya ƙaryata wa'azi ya ƙaryata saƙon Allah ya fimfiris ya shafa ma idan shi toka ya juya baya tafi harkokin shi addini bai ɗaɗa shi da ƙasa ba sai ce na hal atka shi ko wanda ya sa tsoron Allah ya ba da sadaka ya yi kyauta ya yi alkhairi ya ji tsoron Allah to shi wannan Allah maɗaukin sarki zai tsirar da shi daga wannan wutan. Allah yi uti malahu zaka. Allah ce wanda ya ba da dukiyan shi don ya tsarkaka. Kun gano wannan da kyau ku? Malamai suka ce waɗannan ayoyi Allah maɗaukin sarki ya saukar da su ne ga Sayyidina Abubakar lokacin da ya ɗibi dukiyan shi na ciyarwa magulmata daga cikin magulmatan makka suna ta surutu cewa ba wani wai ai akwai abin da annabi ya mai ne wannan ya sa yake wannan kyauta yake wannan alkhairi ba yanayi ne don Allah ba yanayi ne don ya biya bashi shine sai Allah maɗaukin sarki ya saukar ya ce gafara allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ba da dukiyan shi don ya tsarkaka wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza sannan babu wani mutum ɗaya daga cikin ɗaya ɗayan al'umma wanda yake bin shi wani bashi ko yake da wata dukiya ko wata baiwa wanda yake sa ran wai wannan ya biya shi da wannan aikin alkhairin da yake ba ɗaya ƙanwan biyu ƙarya kuke yi jama'a in ba sahabbai ba Wa ya kai a zo ana zargin shi Allah ya saukar da aya don wanke shi ta tas sai sabon manzan Allah manya tawagan manzan Allah manya ɗiban fari wanda da su aka fara da su aka kulle su ne tawagan da Allah madaukakin sarki ya shidi imanin sun suna raye ya ce ula'ika humul na haƙa su ne waɗanda Allah ya tirsa sama bayi cewa ko kaƙi ko kaso sai kai furuci da suna gabanka sun riga ka imani kuma kai masa addu'a dole والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم in ba sahabi ba ba wanda yake da wannan mukamin da saukakken saƙo daga Allah sannan sahabi ne kawai Allah maɗaukin sarki ke makwalliya yi ma'ado yi mai sha tara na arziki ya feshe shi tun daga sama har ƙasa da turaren gafara kuma ka ji baka so ka ji zafi a ranka Allah ya ce maka arni mun gano wannan da kyau ko ya ce muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashiddawa alal kuffari in ka musa darajar da Allah ya masa habbai nan to kamar kana musa muhammadun rasulullah ne mun gano wannan da kyau ko Walladina ma'ahu waɗannan dakarun faman da ke tare da shi a ashiddawo alal kuffari masu tsananta makafirai ne kafiri baya jin daɗi dangane da su mun gano wannan da kyau ku ashiddawo alal kuffari ruhama'u bainahum su masu tausayi ne da tausasawa tsakaninsu ba sa tsanani ga mumini musulmi wanda ya imani da Allah ba sa faɗin kalmomin ɓatanci zuciyarsu ba ta gamsuwa da ƙin ɗan uwansu mumini ashiddawu alal kuffarin ruhama ubainahum tarahum rukka'an sujjadan Allah ya ce za ka same su ruku'u da sujjada ne aikinsu kuma suna wannan aiki ne ya bi ta gona fadlan minallahi wa ridwana suna yi ne don neman falala da yardan Allah maɗaukin sarki alladhi uti malahu ya yatazakka wa mali ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la mun gano wannan da ke ku suna yi ne domin neman yardan ubangijinsu madaukaki wala saufa yarda Allah ya ce tabbas da sannan Allah zai masu tagomashin arziki zai masu bai wanda sai sun ji sun yadda a ba su aljanna da sakamako gwaggwaba har sai sun ji cewa abin ya gamsar da su mun gano wannan kyau ko yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min su sujudi Allah ce misalin sa a fusakunsu kana ganewa daga guraben alula simawun fi jada na sallah fi wujuhin min asar sujud zalika mathaluhum fi taurati kun ga wannan misalin da yahudawan da ke tare da annabi musa suka sha karatu a cikin attaura ake tabiya musu siffofin sahabban manzan Allah su ne masu kaza su ne masu kaza su ne masu baiwa kaza zalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injili amma misalinsa a cikin linjila wanda tawagan nan na annabi isa suka sha karatu ana ta kawo musu siffofi na sahabban manzan Allah zaratan fama ‘yan arziki irin albarka waɗanda suka rungumi addinin Allah suka yi addinin sha tara na arziki su sai aka ce ka zar'in kharaja shafa'ahu fa'azarahu فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليغيظ بهم الكفار duk wanda ya ji bai san sahabi mai taimakon addinin Allah mai imani nagartaccen imani Allah ce ya yi masahabai irin wannan siffa ne domin kafiri ya ji zafi ya ji kunci ya ji zuciyar shi na ta farfasa ana yaban sahabban manzan Allah to duk sanda ka ji wannan kai namijin arne ne ji alkur'ani kai tantirin ba ma guje ne in ji alkur'ani kai kafiri ne irin fir'auna da hama na ‘yan uwan juna kuke in ji alkur'ani li ya bihimal kuffar sai Allah ya ƙara bakanta ma makiya sahabbai sai ce wa'adallahu alladhina amanu Allah ya yi alkawari ga waɗannan muminai su waye waɗannan muminan su ne sahabban manzan Allah su ne suka yi da manzan Allah su ne waɗanda suke goyon bayan manzan Allah imaninsu imani ne nagartacce saboda Allah maɗaukin sarki da kanshi ba saƙo ba ya shaidar ya tabbatar cewa mai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi amanar rasulu manzon Allah ya yi imani bima unzila ilaihi da duk abin da aka saukar mashi duka sai ce wal mu'minun da sabon nan mu'minai shi yasa an kace sahabi bai da imani to ɗaya ne da kace annabi bai da imani saboda an ce amanar rasulu sai aka yi atafin imanin annabi da shi kan shi annabin da imanin sahabbai amanar rasulu bi ma'un zile ilaihi min rabbihi sai ce me wal mu'minun suwa waɗannan mu'minan ina ganin dai babanka bai ciki kakanka bai ciki babbanka bai ciki kawunka bai ciki duk wani wanda za kawo bai ciki su ne dai waɗancan da Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haƙƙa to sun yi imani da duk abin da aka saukar duka in ji Allah maɗaukin sarki sai ce kullun amana billahi su duka sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaikal masir sabon manzan Allah ke wa'adallahu lazina amanu wa amiru salihati Allah ya yi alkawari ga muminan nan da suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai sai ce minhum magfiratan wa ajran azima to makiya sabai sai suka ce yanzu muka ji dan sanyi sanyi da Allah ya ce minhum wannan wai ai min attabi'idiyya ne muka ce gafara wannan ya ka ce mata min silatun ne li ta'kidil kalam litakhassisuhum bizikr kaman yanda wani dan dagaji wai an ce sabon manzon Allah suna zuwa sallan juma'a da hantsi hina in an gama sallan hina ta zulu shams wai sai zo wasu yan wasan yara ai za mu haɗu ba an ce za a haɗa ba za a haɗu ai da izinin Allah za a haɗu Musa ya ga mana hinan anan take aiki ko menene ba wani maganin waiwa ne magana a ce zai amfa a'a kawai ya faɗi in bai faɗi ba sunan shi makareci kawai ina fatan mun gano wannan da kyau babu daga kafa babu sassauci ko misqala dharratin ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madauke sarki ya kai mu lokacin inda gaske ne za a haɗu za a yi karan bantan karfi ina fatan mun gano wannan da kyau ba wani maganin daga kafa ai mu za mu je mu matasa ne ba ma shakka da shayin zara idon koma waye ina fatan mun gano wannan da kyau dama an ce za a haɗu malamai ne ko to shi kenan shi ma wanda yake da bakin maganan ya shiga sahun malaman ya zaɓi wani ɓangare yake ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace yasa ba wani maganan ɗaga kafa. jama'a kun ji wannan da kyau ko shi yasa idan ya zamanto aiki kake kyakkyawa ita roƙon Allah Allah ya sa ka cika da aiki mai kyau in ya zama ba aiki kake mai kyau ba to lallai kai ta roƙon Allah kuma ka nisanci wannan aikin ka kori abin a cikin zuciyanka muddin kana buƙatan ka tsira jama'a mun gano wannan da kyau ko wa fi lafzin a wani lafazin sai yake cewa fa innamal a'malu bil khawatim ayyuka gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki ya tsara su ne dangane da abin da zai zo ƙarshe abin da ka cika kana aikata shi da ƙarshe nan za ka shiga ina fatan mun gano wannan da kyau al'amalu bil hawatin, Allah maɗaukin sarki ya samu dace warawal imamu ahmada fi musnadihi bi sanadin sahihin an talhat bin ubaidillah radiyallahu anhu kala. ra'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu taƙilan. wannan hadisi Al'imamu Ahmad ya ruwaito shi da isnadi ingantacce daga Talha ɗan Ubaidillah Allah ya ƙara mashi yadda ya ce ra'a Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu Talha bin Ubaidillah Umar ya ga Talha ɗan Ubaidillah jarimi Talha ɗan Ubaidillah garkuwa wanda ya tsayo wajen kare annabi daga saran makiya don ka gane sabon annabi da gaske suke yi sabon manzan Allah ba da wasa suke ba ko mun gane wannan da kyau ko da gasken gaske sosai suke ba wasa suke yi ba yaƙi aka zo manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fito fagen fafatawa sai wani kafiri ya zaburo da makami ya kawo mu annabi sara talhat bin ubaidillah bai da makamin da zai sa ya kare sai hannun shi nan da ne sa hannu da asari manzan Allah gara asare shi amma kai yanzu ka yadda asari sunnan manzan Allah da baki kunninka ya saurara zuciyarka ta ji daɗi sunanka namijin arni duk mutumin da ya soki sunnan manzan Allah kowane ne Qur'ani ya ce waghluz alaihim ku tsananta musu magana ku kausasa musu su ji ba su jin daɗi ko da za su yi haɗe zuciyarsu mutune jama'a mun gano wannan da kyau ku a ya kamata a ai sassauci kai kana mu sunnonin manzon Allah sassauci ne jama'a muna rayuwa a duniyan nan dan mi sunna ne mu ba ma rayuwa a duniyan nan dan mu bi wani wani kowane ne ko mi wani sassauci ko shi wane ne muna rayuwa fa a madadin waɗannan sunnonin ne domin in ta rikice a cikin kabari aka ce maka wa ma za ta ƙola fi hazar rajul lazi bu'isa fikum za mu ji za ka kira wannan za ka ce a kawo ne ya agaje ka billahi lazi manzan Allah za ka kira shi ma fa sai in kana bin sunnin shi da kare sunnan shi a nan gidan duniya domin ya ce thabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya wa fil akhirah Allah yana tabbatar da mumine masu imani da bin zance kyakkyawa a nan gidan duniya ne sai kuma yace wa fil akhirah sai yace wa yudhillu dhalimina amma su azzalimai Allah madaukin sarki yana batar da su ina fatan mun gano wannan da kyau iri kiri sai ma tambaya cikin kabari ka sani sai kuma Allah ya mantar da kai ya kamata kowa ya san wannan karayi domin sunna Talhadu bin Ubaidillah ana saran shi hannuna na warkewa kuma sai ta warke a bushe sai ta tsotse wannan da ita yake alfahari hannun da ta kai wa manzan Allah kariya kenan wannan talatu bin Ubaidallah an kashe shi a zamanin sayyidina ali a yakin gazwatu jamal Allah madaukin sarki ya sa mu dace taqilan sayyidina umar yace ya umar ya ganshi cikin damuwa ai indal mauti lokacin sayyidina umar yana dab da zai rasu inda ihtidar umar na gargara sai ga tsalatu bin ubaidillah ya shigo fuskan shi a murtuke faƙala umar radiyallahu anhu sai umar ya ce malaka ya talha me ya same ka ne ya kai talha la'allaka sa'aka au sa'ad kamra'atu bani fulanin yanzu ‘yar wance ‘yar ƙabilan suwa ne ta ɓata maka rai ko? Ya ƙasu da zaujatahu yana nufin matan shi ‘yar uwan Sayyidina Abubakar ko kuma matan Sayyidina Abubakar. A wimra'atin ukhra ko wata matan. Mun gano wannan da kyau ko? Sai Malu ya ce, Umar ya ƙulu lahu, Umar yana ce mashi la'allaka sa'ad kamra'atu bani fulan a wimra'ati ammika ko ko matan babbanka ta ɓata mare ko? Faƙala ɗalhatu sai ɗalhatu gunu ubaidullah ya ce, La, la, wa athna abi bakarin sai ya abubakar cewa ina ai abubakar ya iya abubuwa ya gudanar da tarbiyya ya yi abubuwa nagartattu ba wai matsalan gida ba ne damuwa ta shi ne halin da kake ciki sun maƙala talhatu sai talhatu bin ubaidillah ya ce illa anni sami'tu hadithan min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai dai ni na ji hadisi daga annabi ma mana'ani an as'aluhu anhu illa alqudrata alaihi yace to wannan hadisi dai na kasa samun dama da zan nemi ƙarin haske ga annabi sai dan ko dai yana da ƙudura kan hadisin ko kuma kwarjini ya hana shi wannan tambayan hatta mata har annabi ya rasu me hadisin sami'tuhu ya ƙolo ce ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa in inni la'alamu kalimatan la yaquluha abdun inda mautihi ce lallai ni na san kalman da ba wani bawa daga cikin bayan Allah musulmi da zai faɗe ta yayin mutuwan shi illa ashraqa laha launuhu face Allah maɗaukin sarki ya haskaka launin shi wa fasallahu anhu karbatuhu kuma Allah zai yaye mai bakin ciki da ke tare da shi Allah zai yaye kurbatuhu duk wani kunci da damuwa da ke ran mutum Kala umaru sai sayyidina umar yace inni la mahiya ma hiya aini na san wannan kalmar mun gano wannan da kyau ko domin shi talat bin ubaidillah ya kawo sai umar ya cafi na santa qala talhatu sai talhatu ibn ubaidillah ce wa mahiya? wace kalma ce wannan ya rasulallah ya umar kala umar sai umar ya ce ta'alam kalimatu a'azam min kalimatin amara nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama biha ammahu inda mautihi yo ai ba wata kalma bane sai kalman nan hamshakiya wanda kasanta da annabi ya umarci babban shi da faɗinta yayin da ya zo mutuwa. Kala annabi ya ce, Ya am, ya baffa Kul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah ƙul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah kalimatun a indallah kalma ce da zan je in kafa maka hujja ne ta a wajen Allah ka samu sauƙi yau qiyama a ranar tashin alkiyama faƙala abu sai abu ya ce mun gano wannan da kyau ko dama su matsalan su kenan duk in aka faɗa hadisan manzan Allah su kuma su ƙaryata jama'a mun gano wannan da kyau ko annabi ya faɗa alheri sai Abu Jahal ya ce wa Abdullahi Umayya da Abdullahi dan Abi Umayya suna dama da hagu li ammin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce ma baffan annabi Abu Talib a targaba an millati abdulmuttalibi yanzu za ka bar abin da addinin iyaye da kakanninka suka saba suka taso a kan shi eh don me za ka bar wannan ai hal satatruku dina abdulmuttalib za ka bar addinin abdulmuttalib dinu aba'ika addinin iyayenka na gado wa ajdadika da kakanninka قال أبو طالب sai abu talib ya ce la bal ala millati ya ce kai shi ya haƙura zai ciji zai jajirce ya tsaya akan addinin Abdul abdulmuttalib addinin iyaye da kakanni fakharajan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min indihi sai annabi ya fito daga inda yake wa huwa ya ƙolo annabi yana cewa la astaghfiranna laka ma lam unha anka lalle zan maka istighfari zan roƙan maka Allah muddin da ba hana na aka yi ba fa nazala alaihi qaulullahi ta'ala sai Allah ya saukar da saƙo ya ce la astaghfiranna laka ma unha anka sai Allah ya saukar da saƙo ya ce ma kana li nabiyyin bai dace ga wani annabi ba walladina amanu da waɗanda suka yi imani tare da shi an yastaghfiru lil mushrikina su roƙa wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da danginsu ne na kusa min ba'ad ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan abin ya tabbata masa cewa su wana da su wance ɗin nan ‘yan wutan jahannama ne sakamakon ba su yi imani ba, to wani zai iya kafa hujja ai annabi Ibrahim ya yi ma mahaifin shi sai Allah ce wa ma kana istighfaru Ibrahim ai wannan istighfarin da annabi Ibrahim yayi li abihi ga mahaifin shi bai zama ba illa an mau'idatin wa'ada ha'iyahu alkawari ne ya mai cewa zai mai istighfari salamun alaik sa astaghfirulka rabbi innahu kana bi hafiya yace zai mai addu'a kuma yace waghfir li abi Allah ka gafarta wa baba innahu kana min yana daga cikin batattu shine sai Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim ni abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah da ya gane cewa makiyin Allah ne ta tabarra'a minhu sai baran baran da shi shi yasa duk wanda aikin shi ya bayyana gare mu cewa shi makiyin Allah ne za mu baran baran da shi ko da wannan baran-baran ɗin za ta zama sanadiyar mutuwanmu jama'a mun gano wannan da kyau ku Ta minhu ya ce ya bara'a ya rabu da shi to biya halatta ga duk wanda ya zama mushiriki ka yi adda ka ce ma Allah ya ji shi ba ko da da subaltan baki ina fatan mun gano wannan da kyau sai ga musulmi ya je wajen ta'aziyan kafiri wai yana kara ma kafirai wai har ya bude baki ya ce wa Allah ya ji kan kafiri zaka sani ne Allah ya tsare mana imaninmu wannan aya ta ce ta 113 a cikin suratul tauba ita suratul tauba ko to ai Allah madaukin sarki dai ya kiyaye mun gano wannan da kyau ko domin abubuwan da ta kunsa Allah ya yawa da ita shi yasa dama an bude ta da menene mun gano wannan da kyau ko kai da jin suran kuma ba a bude ta da bismillah ba ka san ka nufi mun gano wannan da kyau ko kawai wannan suran ta mahan gurba take ta yi kawai ta noshi kafiri ta noshi munafiki ta hambar fasi ta har hambar azzalimi ba wanda suran bata ragargaza ba bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladina ahadtum minal mushrikin Allah yayi bara'a baran baran ga mushrikai Allah yayi bare duniya da su ko manzan Allah ma ya yi bara'a da su ba su ba manzan Allah ba manzan Allah ba su sai Allah maɗaukin zarge ce to ga masa saƙo fasihu fil ardi arba'ata ashhurin kai da jin wannan kasancewa akwai magana Allah maɗaukin zarge ce an ba su dama duk wani wanda zai kara kai ne kai ya komo to wata hudu don kun sun yi alkawari da cewa shekara goma babu wani tashin tashina to yanzu Allah madaukin sarki ya soke wannan alkawarin yanzu kawai notice ne na wata hudu kawai fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghairu mu'jizillah ku sani ku ba za ku gagara Allah ba mushirikan da da na yanzu da wanda za zo nan gaba wa alamu ku sani annakum ghairu mu'jizillah wa annallaha muhzil kafirin kuma Allah sai ya tozatar da kafirai kai da ji ma kasan da ne aka fara wa azanun minallahi wa rasulihi saƙo ne daga Allah saƙo ne daga manzan Allah mun gano wannan da kyau ko ilan nas aka ce a isar wa mutane yawmal hajjil akbar a ranar da aka yi hamshakin aikin hajji wanda wannan aikin hajji sayyidina abubakar shine amirul hajjin annabi bai samu damar zuwa ba bayan da abubakar ya ɗibo zugan musulmi a matsayin shi na wakilin manzan Allah sai aka aiko sayyidina Ali da saƙon wannan ayan ta sauka abubakar ya riga ya tafi cewa kai mashi ka miƙe a farfajiyan jama'a aliyu ka biya ta ga jama'a annallaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu kuma Allah yayi bara'a ba shi ba mushrikai manzon Allah ya yi bara'a ba shi ba mushrikai fa in tibtum amma ku shirkai in kun tuba fa huwa khairun lakum wannan ne kaɗai alheri gare ku wa in tawallaitum in ko kun juya baya kuka yi shakulatin ɓangaro da wannan kiran fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah ana jan kunni kai mushriki mun gano wannan da kyau ko baka isa ka gagara Allah ba wa shirin ladina kafaru bi azabin alim kuma kaiman mushrikai bishara da azaba mai radadi mun gano wannan da kyau ko to kaga yanzu Allah madaukin sarki da abin da ya bude ayan kenan to akwai wasu ƴan ƙananan kabilu da annabi ya alƙawari da su to wai haddasu cewa an soke wancan alƙawarin sai Allah ya ce illal ladina ahadtum minal mushrikina sai fa mushrikan da kuka yi alƙawari a baya thumma lam yanqusukum shay'an ba su taɓa saɓa alƙawarin da kuka yi da su ba walam yi zahiro alaikum ahadan ba su goya ma wani baya a kan ya faɗa da ku ba mun gano wannan da kyau ko fa'atimmu ilaihim ahadahum irin waɗannan ne za ku cika masa alƙawarinsu ila muddatin shi ma zuwa iyakan alƙawarin da aka yi watanni ya rage shekaru ya rage yana gamawa an soki inna allaha yuhibbul muttaqin Allah yana son masu tsoron Allah ne kadai fa'izan salaha ashhurul hurum to daga yau duk wani arnan da ba a yi alkawarin zaman lafiya da shi ba watanni masu alfarma suna shigewa waktulul mushiriki na haisu wa jattumuhum duk inda kuka haɗu da mushiriki ya sha kaifi wa huzuhum ku kama su ku ɗaure su wa ku kama su ku tare sa inda suke ba shiga ba fita waka udu lahum kulla marsadin sannan duk inda suke kara kaina ku je ku ja tinga a wajen fa in tabu in ko sun tuba wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atawu zakata suka ba da zakka fa khallu sabilahum to ku bar su inna allaha ghafurur rahim Allah madaukin sarki mai gafara ne ko mai jin kai ne kai kaje sassauci tun yanzu wa in ahadun minal mushriki nastajaraka idan aka samu wanda daga cikin ya ce zai zo ya makotace ka fa ajiru hatta yasma'a a kalamalla ka ba shi dama ya zo ya zauna daidai nan wajen ya ji wa'azi ya ji zancen Allah in ya gama ji gaba ɗaya sun ma'abliguhu ma'amanahu sai ku raka shi har inda zai je samu amana cikin aminci zalika bi annahum qaumun la ya'lamuna saboda su wasu mutane ne wanda ba su san Allah ba ba su san maganan Allah ba ba su san dokokin Allah ba ba su san abin da Allah ke so ko abin da Allah baya so ba sai Allah ce kaifa yakunu lil na ahadun inda Allah wa inda rasulihi ta yaya ma kafiri zai samu alkawari a wajen Allah da manzon shi illal ladina ahadtum indal masjidil haram sai fa waɗannan da kuke alƙawari da su a wajen masallaci mai alfarma fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum in sun cika alkawari ku cika musu inna allaha yuhibbul muttaqin Allah na san masu jin tsoron Allah shi yasa ka jin tsoron kowa la takhaffillahi lawmata la'imin karka ji tsoron zargin mai zargi ta zargin naka kaifa wa in yazharu alaikum Allah ya ce ya al'amarinsu zai kasance a kanku in sun samu dama su waɗannan kataran a kanku, la yarqubu fikum illan wala zimma Allah ya ce ba za su kiyaye maku zumunta ko wani alkawarin zaman tare ba, kun bi afwahihim daɗin baki ne da baki kaɗai suke yadda da ku wata aba qulubuhum amma zukatansu na cike da ƙinku wa aktharuhum fasikon. Allah ya ce mafi yawancinsu fasikai ne shi yasa ba wanda yake kin mumini sai mushiriki, ta fatan ka gane wannan kawai ka ji wani zuciyanka ba ta son musulmi dan uwanka wadan kila wai wani abu ya maka ko wani abu ya faru ko wani abu rashin fahimta wai ka ji musulmi kake ki na rantse da Allah kai mushiriki ne in ko kai ba mushriki bane to ƙarshen ayan kai fasiki ne ba wanda ke kin mumini sai waɗannan mutum biyan ina fatan mun gano wannan da kyau yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktsaruhum fasiquna ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalila an basu ‘yan kuɗi kaɗan sun murɗe ayoyin Allah, fasaddu an sabilihi suka sanya katanga da abubuwan kwazazzabai akan hanyoyin ayoyin Allah, innahum sa'a ma kanu ya Allah ce tar da wannan mugayen ayyuka da suke aikatawa. la na fi mu'minin illan wala zimma ba sa kiyaye ma mumini wani zumunta ko alkawarin zaman tare wa ula'ika humul mu'tadun Allah ce waɗannan su ne ‘yan ta'adda. Duk da wannan taɓargaza da suke sai Allah ce fa'in tabu in suka tuba, wa aqamus salata suka tsaye da sallah, wa atawuz zakata suka ba da zakka fa ikhwanukum fid dini sun zama ‘yan uwanku a addini wani fassilil ayati da ƙaumin ya alamun Allah maɗaukin sarki ce muna bayanin awayi dalla-dalla ga mutanen da suka san Allah wa in naka so aimanahum in ku suka warware alkawarinsu min ba da ahadihim bayan alkawari ya tabbata wa ta'anu fi dinikum su koma suna sukan addininku faƙatulu a immatal kufuri, to ku daren mikiya ga kafirai innahum la aymana lahum babu sauran aminci da alƙawari tsakaninku la'allahum yantahun in suka ji a jikinsu mai yiwa sahani su daina abin da suke yi ala na qauman nakathu aymanahum dan me ba za ku yaki mutanen da suka warware alƙawarin su ba wa hammu bi ikhrajir rasul suka yi nufin fitar da manzan Allah a gari ko kuma sahana ay ai manzan Allah a yanzu wa hum bada'ukum awwala marra kuma alhali su suka fara atakhshawnahum Allah ce in tsoron su kake ji wallahu ahaqqu an takhshaw in kuntum mu'minina kun ji inda suratul bara'a take suratul tauba tun daga farkon ta karshe wannan tana dukan hancin kafirai ne sai an buɗe hancin munafukai ka jin take duka sai an ɗauko azzalumai ka jin take dukansu haka abin da ya sha fasakai da duk wani wanda ya juya ma Allah baya to wannan ayan a cikin sota tauba take suran ba sauki jama'a mun gano wannan da kyau ko ba wani mushirikin da zai ji daɗi ana tafsiri yanzu waɗannan ayin da muka yi masu fasara a gurguje da tafsirin muka zo yi ko duk wani arne da ke ƙasan nan su ya ce wai da shi ake yi dan me za a yi kaza dan me za a yi kaza dan me za a yi kaza jawa mun gano wannan shi yasa an ka ɗauko amfali ka haɗa da tauba to kowa sai ya ji a gaban shi don ba ka wucewa sai ka ji Allah ce wa a iddu lahum Allah madaukin sarki ya sa mu dace innaha kalimatu tauhid innaha kalimata tauhid wannan la ilaha illallah ita ce kalman tauhidi kalimatu la ilaha illallah kalma ta la ilaha illallah qala talha li umar talha yace ma umar sadakta sadakta Kayi gaskiya kai gaskiya hiya wallahi hiya kalimatu tauhid wallahi wannan ita ce kalman tauhidi fal alamatul ula hiya alamatu husnul khatima alama na farko da muka fara ambatawa kenan ita ce wannan mutum ya rasu da kalmar shahada a bakin shi kalma ce kyakkyawa daga cikin kalmomin kyawawa da ke nuna cewa mutum ya yi kyakkyawan cikawa as'alullah an yarzuquna husnuha, Allah madaukakin sarki ya azurta mu kyakkyawan cikawa hiya da wannan kalma ta la ilaha illallah an yuwaffiqal muhtadar Allah maɗaukin sarki ya datar da wanda ya zo gargara linnutuki bi la illallah ya furta kalmar la illallah inda mauti yayin da ya zo mutuwa Allah kai mana wannan gaba dakatar ɗin ina ta mun gane wannan da kyau Allah mu ba mun zo shimfiɗa duniya ne mu zauna ba duniyan nan ko ka shirya ko baka shirya ba watan wata ranar sunanka tarihi ko kai waye nan ta to ta ɗauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki waɗannan duk tarkacen ba sai su hana mutuwa aikinta ba inda ma ta fi ƙara abki ba ta bar fanko mara kwabo ba shi yasa in ma za ka ba Allah ka bi in ma ba haka ba za ka sha mamaki ba ganin jariri yana kwance uwar shi na bashi nono ta ɗauke uwan ba ta damu da jaririn ba Allah kenan ku nemo ta da ba da nonon Allah ya fasa a sha na shi jaba kun fahimci wannan da ke ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace al'alamatu thaniya alama na biyu arakun shine zufa wa rashhul jabin shine mala yace zufa ya bulbulo a goshin mutum kaga mutum ya mutu zufa sharbas a fuskan shi alama ne ne yake kyawun cikawa mala ya ce wa hiya alamatun ya zunnuha kathirun minan nas, wannan alama ne da da yawa yawa mutane ke zato min alamati so cewa wai alama ne mummuna ila wanda ya mutum ya sha wahala wajen jijjikan ɗaukar rai yamma duk wanda zai mutu sai an jijjige shi kowa duk tsufanka billahi alazim duk talaucinka duk mulkinka duk kudinka duk waye naka sai ka ɗanɗana ta dan manzon Allah ya ɗanɗana yace inna lil mauti sakarat lalle mutuwa tana da mai sakarat magagi iri iri Allah ya sa mu dace mala ya ce wa hiya min alamati husnul khatima wannan zufan goshi alama ne na cewa mutum ya yi kyakkyawan cikawa ala wa hiya wa rashul jabin shine zufan da ke tsatsafowa a goshin mutum idza mumin ya yamutu bi rashil jabin malan yace idan mumin ya zo rasuwa yana rasuwa ne da zufan goshi ينام على فراش الموت فيأرق جبينه ويتسبب جبينه الأرقى in ya mutu sai ya ga goshin na tsatsafo da zufa ta wani alama ne na kyakkyawan cikawa hazihi min alamatu husnul khatima wani yana daga cikin alamomin kyakkyawan cikawa fa fil hadith alladhi rawahu ahmad wa an-nasa'i wa tirmidhi wa ghayrihim bi sanadin hasan wal labz ahmad min hadith burayda radiyallahu anhu annahu kana bi khurasan ce ya kasance na khurasan iran ta yanzu fa'ada akhan lahu wa huwa maridun sai je gaida wani dan uwa nashi da bai da lafiya fa wajadahu fil mauti sai ya same shi yana gargara wa iza huwa ya arku jabinahu sai ga goshin shi na tsatsafo da zufa fa qala buraida sai buraida ce Allahu akbar sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama wa huwa yaqulu naji annabi yana cewa mautul mu'min bi araqil jabin mumini na mutuwa ne zufa na tsatsafowa a goshin shi wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad juz'in farko shafi na ɗari da da ɗaya, Muslim ya fitar da shi a Kitabul Iman babu dalil ala sihhatil islami man malam ya shira a fin naza'i wa huwal gargara a jizgin farko shafi na da hudu, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace duk lokacin da mutum ya zo mutuwa ko da kafiri ne muddin bai taka mataki na gargara ba ya musulunta ya tuba Allah maɗaukin sarki ya karba amma ko musulmi ne ya zo gargara sannan ya ce ya tuba Allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba ina fatan mun gano wannan da kyau za a mai irin na fir'auna ne al'ana wa asaita qablu wa kunta minal mubsidina sai yanzu bayan duk gadon da kai a baya ka zama daga cikin makangaran bayi fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya sa mu dace والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جبينه الأزهر أزهر الأنوار عند الموت يتسبب عرقا haka goshin manzan Allah ya kasance ya yi kyau azarak irin goshin amarya budurwa ɗanya tabtau haka manzan Allah goshin shi ya zama yana wani irin walwali kuma yana tsatsafo da zufa wa kana aisha kada hadarar lahu rakwa aisha ta kawo mashi wani ɗan tasa ko wani ɗan gora ko wani ɗan koko haka ina fihi ma da ruwa a ciki fakanan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya muddu yadahu sharifa sai annabi yana mika hannun shi mai daraja fil ina cikin ruwan wa yamsawul arak yana shafa wannan zufan man ala jabinahul azraqul anwar mun gano wannan da kyau ku wanda yake wannan haske wa huwa yaqulu la ilaha illa allah inna lil mauti la haza lafzu sahih sahihaini wa lafzu ahmada la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat allahumma hawwin alayya sakaratil maut فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم